Gabanin fara taron ƙasa a watan gobe, 'yan siyasa da ƙungiyoyin addini har ma da jama'ar kansu na ci gaba da bayyana abubuwan da suke sa ran taron zai cimma. Wannan ma biyo bayan wani taro ne da matasan PDP suka tsara da nuna goyon baya ga taron, da kawar da tunanin zai zama dandali ne na haɓaka kiyayya Alhaji mai basira shine shugaban matasan PDP. Ina so ka gane yadda kwamiti din nan ta yi aikinta. Na farko kwamiti dinnan nan ta zage ƙasar nan wajen neman shawarwari yadda za a yi wannan abu. Na biyu ta kira mutane mutanen ƙasar nan ta kowane fanni matasa ne mata ne lakcarori ne masu koyarwa ne manyan 'yan siyasa ne civil servants ne duka kowa ya zo ya kawo yadda yake ganin za a tafiyar da wannan taro. pastor Simon Dolly na kungiyar Kiristoci ta Najeriya na gani ya dace taron ya kula ne da raya matasa wajen buɗa musu kafar shiga mukaman gwamnati. To shi shugaban kasa karan kanshi ya ce wai ana wannan taron dun mu matasa ne. To ya za a yi taro domin ka kai baka a cikin abun dumu-dumu a sa mu mu zama cikin wannan abun mu yi ko saboda wannan kasan mu ne nan gaba in ba su a za mu ci gaba to ana yin wannan dun mu ne ya kamata a bar mu ma mu shiga cikin abun dumu dumu mu a yi da mu so mu muna so a bamu wannan kashi talatin bisa ɗari. Yaƙi da talauci ta hanyar samar da hanyoyin dogaro da kai shine ya dace wakilan al'umma kowane mataki su ke mai da hankali a kai. shine ra'ayin sakataren tsare-tsare na kungiyar agajin izala ta ƙasa kuma shugaban kungiyar a jihar Gombe Ustaz Salisu Muhammad Gombe. Duk ƙasar da kake ciki to baka da ƙasa a duniya da ta wuce wannan ƙasan. Dole na farko kai wa ƙasar fatan alkhairi. na biyu ka karantar da al'umman kasar hanyar da za a zauna lafiya sannan uwa uba kuma a bi hanyoyin da za a bi kamar yadda wannan kungiya ta jama'atu da a ya kamata sunna karkashin shugabancin shi Sheikh Abdullahi Balalau Allah saka masa da alkhairi wanda ya kirkiro NGO hanyar da za a koyar wa matasa sana'a dogaro da kai wannan yana da matukar mahimmanci saboda haka in an karantar da mutane ba za a zanna lafiya ba sai kowa yana da abin da yake yi to wannan kungiya tana karantarwa kuma ta sa jiki tana buɗe masana'antu wanda za ta ci gaba da koyar da 'yan wannan ƙasa ta najeriya sana'o'i ta yadda zai rage wa najeriyan rigingimu idan kowa ya zama yana da aikin yi me matasan ke cewa ne ga ali rafkana daga jihar yobe da ke cikin dokar ta ɓaci to tattaunawa ai tun awod ya kamata mutum a zo a samu mutane talakawa su bayyana ra'ayoyinsu kamar talakawa wanda suke zaɓe mu abu kaza muke so to wannan jakadun nan su zo a rubuta a yi ƙuri'a in aka yi ƙuri'a in aka je kowane in abu ya zo daidai sai a bayyana wa 'yan ƙasa amma ba zai yi ka tura wakili wanda ko gwamna ya tura ya ba da kamar mutum guda uku su tafi da mutanen nan ina ga wannan ba taro ba ne taron shan shayi ne taron siyasa ne taron na zuwa ne a lokacin da fitinu suka kici ci suka ƙi yawa a wasu sassan najeriya ga kuma kuncin talauci wannan ke sa mutane ɗari-ɗari da dalilin taron da za a kashe kimanin naira miliyan dubu bakwai nasiru adamu alhika ya muryar amurka daga abuja najeriya